sai kuma taskar ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muryoyin ku masu saurare bayan sa muna dauke da shirin nan na kistoshin rayuwa daga nan kuma sai tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka saba ka muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu ka muku a shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 30 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya da 29 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan afrilun shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a nahiyar turai bayan da sojojin red army na tarayyar soviet suka kwace iko da birnin berlin babban birnin ƙasar jamus a lokacin sojin tarayyar soviet suka isa kusa da fadar shugaban ƙasar jamus na lokacin adolf hitler shugaban da matarsa sun shiga wani wuri karkashin ƙasa su kashe kansu domin kaucewa fadawa hannun dakarun tare soviet masu kwakwan san cewa shekaru 126 suka gabata a rana irin ta yau aka kashe sarki nasiruddin kajar sarki na hudu daga cikin sarakunan kajariyawa a iran sarkin da ya yi mulki irin na zalunci da kama karya akan al'ummar kasar iran a lokacin har na tsawon shekaru hamsin a lokacin mulkin sani dai aka kashe amir kabir sannan kuma ya kwalla wata yarjejeniya da wani kamfanin burtaniya inda ya takaita shigo da taba sigari da kuma sayar da ita na shekaru kimanin hamsin domin baiwa kamfanin burtaniya damar shigo da ita kuma ya sayar da ita a cikin kasar ta iran domin ya samu kazamar riba hakanan kuma a lokacin sa ne turawa sa kutsa kai a cikin lamuran siyasa da sauran lamuran na cikin gida a kasar ta iran da karshe dai sakamakon yadda zaluncin sarkin ya yawa da kuma yadda ya sayar da kasar ga turawa hakan ya harzuka mutane inda wani mutum wanda ake kira da riza karimi ya harbe shi har lahira a rana irin ta yau lamarin da dukkanin al'ummar kasar ta iran suka yi farin ciki da shi da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan afrilun shekara ta 1970 sojan amurka suka kaddamar da hare-hare akan kasar cambodia wadda take makwabtaka da kasar vietnam tare da mamaye ta wannan lamari da ya fuskanci kakkausar suka cike da wajen amurka da cikin kasar ta amurka jama'a da dama suka yi gudanar da zanga-zangar yin tar da allah wadai da hakan a jami'ar ohio wadda take kasar amurka dubban ɗalibai sun gudanar da zanga-zanga kan hakan inda jami'an tsaro suka buɗe musu wuta tare da kashe da kuma jikkata wasu da dama daga cikin su sakamakon yadda lamarin ya fuskanci kakkausar suka hakan ya sa ala majalisar dokokin amurka ta tilastawa richard nixon shugaban kasar amurka na lokacin janye sojojin kasar amurkan daga cambodia inda kuma sojojin amurkan suka kammala ficewa baki ɗaya daga kasar a ƙarshen shekara ta 1970 jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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 masu sauraro sallama da fatan kuma an sha ruwa lafiya hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci to shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanan su gwamnatin ƙasar rasha ta ce ba ta yi wa kowace kasa ta duniya barazana da makaman nukiliya ƙungiyar fata ta palestine ta jinjina wa jagoran juyin juhal musulunci na ƙasar iran akan jawaban da ya yi dangane da palestine ƙungiyar ecowas ta aike da abinci mai tarin yawa zuwa ƙasar burkina faso to kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya ce rasha ba ta yi wa wata ƙasa ta duniya barazana da makaman nukiliya yana mai cewa ukraine da poland ne ke furta irin waɗannan kalamai sergei lavrov ya faɗa a cikin wata sanarwa wadda aike wa tashar al'arbiya cewa sun tambaye ni ko yakin nukiliya yana yiwuwa to haɗarin makaman nukiliya ya ƙaru matuƙa duk cewa rasha ta yi imanin cewa yin amfani da makaman nukiliya ba zai taɓa zama maslaha ga duniya ba da bai cewa yin amfani da irin waɗannan makamai babu abin da zai haifar sai illa ga biladama hukum bai cewa a lokacin da ake amfani da makaman nukiliya to tabbas hakan zai cutar da 'yan adam ya bayyana cewa ɗaukar irin wannan mataki zai jawo mutuwar kasko ne sarki labarab ya ci gaba da cewa abin da yake faruwa a ƙasar ukraine siyasar nato da kuma ƙasashen yammacin turai ne ya jawo hakan inda bayyana cewa tun kafin wani lokaci rasha ta gargaɗi ukraine kan kada ta zama 'yar amshin shata wadda za ta aiwatar da siyasar kasashen yammacin turai da kuma nato domin cutar da ƙasar rasha ya kuma bayyana cewa samun mafita dangane da wannan rikici da yake faruwa a ƙasar ukraine abu ne mai yiwuwa matukar dai kasar ta ukraine za ta ɗauki mataki tsaka-tsaki wanda ba zai zama na 'yan amshin shata da kuma miƙa waya ga ƙasashen turai ko kuma nato domin cutar da ƙasar rasha ba ƙungiyar fata a falastin ta fitar da wata sanarwa wadda a ciki ta jinjina wa jagoran juyin juhal musulunci na ƙasar iran ayatollah said ali khamenei dangane da jawabin da ya gabatar jiya ranar kudus ta duniya inda ƙungiyar ta fata ta bayyana jawabin nasa da cewa jawabi ne mai gamsarwa a cikin bayanin da ƙungiyar ta fata ta fitar ta bayyana cewa jagoran juyin juhal musulunci na ƙasar iran ya ɗora kalmomi bisa hikima ya kuma yi amfani da su a dukkanin wuraren da suka dace kamar da kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen fitowa fili ya bayyana matsayin gwamnatin ƙasar iran da kuma al'ummarta wajen mara baya ga al'ummar palestine da kuma yin tsayin daka wajen tabbatar da cewa sun samu haƙoƙinsu ƙungiyar ta fata ta jaddada cewa irin waɗannan matakai wanda kasar iran din da kuma gwamnati da kuma al'ummar kasar suke dauka na nuna goyon baya ga al'ummar palestine shine abin da ya kamata dukkanin gwamnatocin kasashen musulmi da na larabawa su yi sannan kuma jawabin ya jaddada cewa al'ummar palestine suna lale marhabin da wannan mataki na kasar iran to jama'a masu harika da a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar burkina faso ta ce kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas ta aike da tan dubu goma na kayayyakin abinci ga al'ummar kasar ministar harkokin wajen kasar burkina faso ita ce ta tabbatar da hakan ta kuma bayyana cewa ta karbi wannan tallafi a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a cikin watan janairu kungiyar ecowas ta dakatar da gwamnatin da ke ƙarƙashin mulkin soja a ƙasar burkina faso biyo bayan kifar da gwamnatin tsohon shugaban kasar da sojoji suka yi a ƙarƙashin jagorancin laftanar karar paul henry sandago da miba a ranar litinin ta gabata da gwamnatin soji ta ƙasar burkina faso ta sanar da ƙin amincewa da buƙatar ƙungiyar ecowas na neman ta rage wa'adin shekaru uku wanda ta ɗiba kafin ta miƙa mulki ga hannun farar hula majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane fiye da dubu uku ne suka rasa rayukansu yayin da suke ƙoƙarin tsallaka tekun mediterranean da kuma atlantic a shekarar ta gabata a ƙoƙarinsu na ƙetawa zuwa nahiyar turai adadin da ya ninka wanda aka samu a shekarar 2020 a cikin sabon rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta buƙaci a gaggauta toshe dukkanin hanyoyi da ake samun mace-mace na 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da kuma 'yanci rani da ke kokarin isa zuwa nahiyar turai kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya ce a farkon shekara nan dai an samu ƙarin mutane 478 waɗanda suka mutu ko kuma suka ɓace a cikin ruwa hukumar ta ce a shekarar ta gabata 'yanci rani 53,323 ne suka isa italiya ta kwale-kwale wanda nuna cewa an samu karuwar kashi 83 cikin 100 na waɗanda suka samu tsallakawa zuwa nahiyar turan a cikin shekara ta 2020 to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan na muryoyin masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa POH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke bamu damar muna mika sakon gaishe gaishe mu zuwa ga abokan arziki a duk karshen mako sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa reshen jihar bauchi da farko ina gaida su ina gaida aboki na kadora diga ga dan fulani wurji sannan akwai ibrahim haruna dingirawa sannan akwai da mai kwamfuta mai yama akwai ayuba sarkin haƙuri sannan akwai akoy bare bari akoy soho mai albarka sannan akoy sumeya aboubacar sannan akoy bala yaromada akoy bala mohamed dambang akwai musa hadirin asuba da magaram akwai sunusi madattai da dukkan masu saurara wannan gidan rediyo mai albarka ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi daga na kawar kullum usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa rikiyar jihar bauchi assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna gaida dan uwa da amanna arziki ina gaida shi ta tayar ana agadas ina gaida banzai mashi ana agadas ina gaida lawan abani ana agadas ina gaida babban aboki na na sanushi madattai da isufu madattai ina gaida na agwa mai faci ina gaida miji soja ina gaida sumayya abubakar da duka wanda ke cikin wannan grup mai albarka ina isar da gaisuwa ta kuma ina musu barka da wannan kwanuka masu albarka ubangiji allah ya bamu albarka wannan kwanuka salamu alaikum muku magana alkasun babali assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria a yau ina son ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin akwai sabi ibrahim da autan zamfara akwai mansur ali nasarawan birnin kebbi akwai adamu iya hamza daura akwai sumanya abubakar shiya sarakuna kwamar ilyasu yakubu digawa da diga ga dan fulanan warji isa jikan mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura gwani alal lawal game da kura kwano akwai kuma Hussaini sabon yaro da ke Bauchi ba zan manta da su Madatte da magaran Isu Madatte da magaran Ibrahim Haruna Gandara da ke Nijar akwai Muhammad Dan Bare Bari da ke Nijar ba zan manta da Isa Abubakar Tsoho mai albarka akwai Shitu Tahir Agadas akwai Abdulaziz Frezi da ke da magaran akwai Yakubu mai aski ba da raka akwai Udu Muhammadu shima da ke Gidigori da ke nan jamhuriyar Nijar a ƙarshe ina gaida kuma babban abokina Tahir M Tahir Jambulo da fatar kowa na cikin ƙoshin lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government ta nigeria assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu hai na ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru na shigo shirin ne domin ku bani dama in mika gaishe gaishe na na karshen mako e zuwa ga yan uwa da amina arziki na farko yana gaida jagoran wannan shirin wato hassan barka akwai sanisi madatsai da magaran da murtala mai shayi bakin cotton house sokoto da kadora diga gadan filanin warji ina gaida husaini sabon yaro ina gaida gwani lawal gamadan akwai tsoho mai albarka niyame akwai hadabi mai kwamfita akwai sumayya abubakar ina gaida uda muhammadu jakkori ina gaida dj alaska daga ƙarshe ina gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu h suna na ibrahim haruna mai angwa bingira buza jihar matsa wajen hurin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hausa na BOH Radio mai albarka suna na ashirin garin CDCD jihar magana a jamhuriyar Nijar. Eh muna godiya da damar da kuke ba mu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki. A yau ma zan fara da babban aboki na Sanusi Madatai akwai Isu garin Madatai akwai Abdulaziz Firezin Kwashare Damna shugaba rabo mai aski akwai Lawal Tafi akwai mujijirgi Lawal Dan Madanka da Agwa akwai Abdulmana mai rami tuwa akwai Hassan Alhaji Umar akwai Hussein Star kasuwar kwalliya da magana akwai akwai musa hadirin asuba kashe mista ko da magaran akwai sila dan minista akwai na agwa mai fashi bakin ofital akwai na agwa akwai letoro bakin ofital akwai maji soja mai adireta bakin likita dutse da magaran inda leka najeriya akwai kado da riga gadan fulanin warji akwai ada mai kwamfuta mai ma eh, kebi sitat mai ma local game akwai akwai tsoho mai albarka wanda yake agarsa akwai iliya mai kanti da shayi kirkin daura akwai sare sa'id da daura assalamu alaikum rediyon musulunci ta iran suna na gani lawan ali game da tun da yau ya kasance karshen mako na so ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki kamar irin su kadora daga gadan fulanin warje tsoho mai albarka ilyasu yakubu daga ita gadau ilyasu na ramlat a sauke lefe da aliyu dan hausa gwammaja da musa usman bularafa da alimadu adamu baga da bilyamina agwar maji da yawala sani ta kai da mtk shawu ta kai da eh, awal m jali ta kai da lawan sade daura da ɗanladi siniya cakal baban eh, gida eh, baban gida bangis ja'in da baba gana alhaji nusiya cakal da kawo mai ruwa bajoga da sumayya abubakar imam birnin kebi da atsabi mai kwamfuta mai yama da na agwa mai faci da musa hadirin asuba da magaram assalamu alaikum bude jamhuriyar musulunci ta na biyu ya hausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai ta sahu anan zandar da magaram kohol likita dutse ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki da farko akwai shugaba rabe mai aski wanda yake nan da magaram akwai shugaba iliya mai ganti da shayi wanda yake garkin daura ina gaida malam hassan barka shugaban shirin akwai sumayya abubakar shehu sarakuna akwai adayar mai kwamfuta mai ma lokal gama shugaba iliya mai ganti da a garkin daura akwai lau alhaji abba ali wanda yake agarsa akwai larwan alhaji abdu wanda yake agarsa akwai banzima wanda yake agarsa akwai alkasim wanda yake agarsa akwai bukarin roga-roga wanda yake agaras na gode biyu hacin hausa radio ta mai magana mijin muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da ci sahu a nan zandar likita dutse a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOE Hausa Tehran kuna tare da Shitu Tayar daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da ƙarshen mako mika sakonnin gashe gashe na zuwa ga 'yan uwa da amanna arziki. Da farko ina gaida mai gida na Ada tela nan birnin agadas ina gaida yahaya tela nan birnin agadas akwai musabawa tela nan birnin agadas akwai ali tayar a nan birnin agadas ina mashi fata alheri akwai mai gari tela akwai ibrahim tela ina mashi fata alheri da fatan ya sha ruwa lahiya akwai sufiyana tela a nan birnin agar akwai aminu tela a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lahiya akwai ya'u tayar a nan birnin agar akwai ive tayar a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lafiya akwai ibrahim chana wanda yake zandar tela ne shi ma da fatan ya sha ruwa cikin koshin lafiya da dukkanin abokanmu abokan aiki ina musu fata alheri da ma wanda ban kama sunan shi ba ina musu fata alheri da fatan duk sun sha ruwa cikin koshin lafiya radio biyu yausa kuna tare da shi ta tayar da gana agar jamhuriyar Nijar a tashi lafi. Assalamu alaikum biyu a Hausa da farko sunana Abdulmana da Magaram na gode da kuke ba mu dama Hassan Barka muna gaida yan uwa da abokan arziki da farko sunana Abdulmana Mirami da Magaram a gaida mana shugaba Rabi mai aski Alhaji Lawal Tati Isunusu Madattai Isu da ko Letero mai isansi da kwai na agawa mai faci bakin ofital da kwai Hawala Gurgas da kwai Alhaji Lawal Tati da kwai Lawal Amurkan da mujirgi tuna aguwa da kowa da kowa da suke sauran halin yanzu. Assalamu alaikum Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran A yau muna karshen mako ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da mun arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya. Ina gaida Kadore daga gadan Fulanin Wargi da Alkasim wanda yake a gadas da Shiri Tahir wanda yake a gadas Babaye Lefe wanda yake da magaran Tasirin Gwatudu wanda yake da magaran Sanusu Madate wanda yake da magaran. Yusuf da madatai wanda yake da magaran da gwani lawan ali game da najeriya da malam hassan silatan karkar da jikan magajin garin silatan karkar da yakuba mai man yafin tuwa da ada mai kwamfuta da raba mai aski da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha ta BOE hausa a duk inda suke a halin yanzu ina gaida su baki daya mai magana ni ne yakuba mai aski To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard na Atila Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro yau za mu fara kisar fiyayyen halittu manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikamakin anabawa da kuma manzanni kuma wanda allah ta'ala ya aiko da saƙonsa na ƙarshe ga bil'adama babu shakka malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan wani addinin allah ta'ala kafin bayyanarsa da addinin musulunci amma babu wanda ya san addinin da yake kai kafin bayyanar addinin musulunci sai dai wasu malamai sun bayyana cewa yana kan addinin annabi isa salam ne wato kiristanci kafin a fara yi masa wahayi sai dai babu wanda ya taɓa ganinsa yana bauta a cikin coci ko kuma cikin wasu wuraren bauta har ila yau wasu sun bayyana cewa yana kan addini annabi ibrahim salam ne wanda ya kasance baban annabawa da manzanni da kuma har ila yau allah yana faɗa dangane da shi a cikin alkur'ani yana cewa kuma ku yi jihadi a cikin al'amarin allah haƙiƙanin jihadinsa shi ne ya zaɓe ku alhali bai sanya wani kunci a kanku ba a cikin addini bisa ƙudurcewar babanku ibrahima shi ne ya yi muku suna musulmi cikin suratul hajj aya ta 78 wasu malaman kuma suna bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kafin ya zama manzo don mala'iku suna magana da shi tun yana ƙarami sannan suna ɗora shi akan tafarki madaidaiciya har zuwa girmansa kamar yadda ya zo cikin littafin najil balaga daga bakin amirul mu'minina ali ibn abi talib salam inda yake cewa Allah ta'ala ya gwama tare da shi wani babban mala'ika daga cikin mala'ikunsa yana nuna masa makarimul akhlaq wato halaye masu kyau banda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba kusantar masu bautar gumaka ba kuma ba a taba jinsa yana yabonsu ba ko girmama su bilhassali ma tun yana karami su abin kyama ne a wajensa haka ma wa'anda suka tashi a gidansa kama daga 'ya'yansa da kuma matarsa hadiza salamullahi alaiha har ila yau tarihi mai inganci dai ya tabbatar da cewa iyayen sama gaba ɗayansu suna kan tafarki madaidaiciya wacce ya sa su nisantar gumaka da kafirci malaman tafsiri da dama sun bayyana cewa ma'anar aya wacce allah yake cewa kuma da jujjuyawarka cikin masu sujada cikin suratul hajj aya ta 219 ai yana nufin iyayensa daga annabi ismail alaihissalam har zuwa ga mahaifinsa abdullahi dan abdulmuttalib salamullahi alaihi ma masu kadaita allah ne ba sa shirka da allah ta'ala wannan duk da cewa wasu daga cikin musulmi suna kafirta iyayensa saboda abin da suka ji sarakuna wa'anda suka zo bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke faɗa dangane da su banda mahaifi da mahaifiyansa wa'anda suka rasu tun yana ƙarami wasu malaman sun yi ƙoƙarin kafirta amminsa abu talib da kuma kakansa abdulmuttalib ba tare da wasu dalilai masu ƙarfi ba wanda ya karanta ƙisar rayuwarsa zai tabbatar da cewa sun suna kan tafarki mataidiciya ne sannan sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun bai bayyana addinin musulunci ba banda haka Allah ta'ala ya yi amfani da su wajen kare shi daga makiyansa yahudawa da kuma nasara daga baya wanda ya karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun kafin bayyanar musulunci zai fahimci cewa Allah ta'ala ya himmatu da tarbiyarsa tun yana cikin mahaifiyarsa aminatu yar wahab salamullahi alaiha sannan ya kamata mu gane cewa su yahudawa suna ƙoƙarin ganin bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne don hasada kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam manzo na ƙarshe ya kasance cikin wata ƙabila ba ƙabilar bani isra'ila ba haka ma nasara suna son kashe shi ne don bai fito daga cikinsu ba amma kakannin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da dama sun san cewa daga cikinsu zai fito don haka sun alfahari da hakan sannan sun rike mutuncinsu don wannan baiwar da allah ta'ala ya yi musu gaskiya al'amarin da akwai wa'anda suke ganin kakanninsa tun annabi ismail salam annabawa ne ko kuma wasiyan annabawa har zuwa haihuwarsa to masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu zaki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tabiyar iyali shirin da a cikin sa da muke tattaunawa kan hukumar shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malami magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon boh da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin yake kunsa a yau din nan. shirin namu na yau za mu dora ne kan shirin da muka faro da alarama abdulrazak umar wani ɗalibi a tsangayar kur'ani da hadisi daga jami'ar al-mustapha ta ƙasa da ƙasa da ke birnin kom mai tsarki a ƙasar iran malamin zai mana bayani ne kan tarbiyya daga mahangar alkur'ani da hadisi Allah shiga fata malam bismillah. A'udhu billahi samil alim min shaitanir la'in rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin. Da haka a duka waɗannan marhaloli yana cikin naƙasu ne yana cikin tawaya ne yana cikin wato neman ci gaba ne. Da haka daga wannan lokaci da yake raye zai isa zuwa ga wato a daidai gabar da yake raye lahaza lahaza ko da minti ɗaya ne yana ƙoƙari ne a minti na gaba ya ƙara zuwa gaba wato minti da zai zo na gaba ya zama ya ƙara gaba minti da zai zo na gaba ya zama ya ƙara gaba baya bukatan ya ci baya a cikin rayuwarsa ko daidai da ta minti ɗaya A kan wannan asasi na cewa ana bukatan ɗan adam ya zama cewa ya tashi daga matsayar da yake cikin ta wanda bata kai wadda yake so isa gare ta gobe ba wannan in za mu ba da misalai ba za su irgu ba duk lokacin da mutum yake ɗauka za mu ba da misali da marhaloli na karatu na ilimi na neman ilimi Don adam a lokacin da yake neman ilimin primary to dama shi a karan kansa yana so ne in ya fita daga wannan marhala ta primary ya tafi abin da yake gaba da wannan wanda ya abin da kowa ya sani shine cewa marhalar da yake ciki ba ta kai marhalar secondary ba hakanan in ya samu ya gama ya tafi sakandare secondary din to yana cikin ta ne yana ganowa cewa yanzu akwai wata marhala a gabansa wacce yake bai kai ta ba kuma yana bukatar ya kai ta da haka zai yi ta ƙoƙari ya ga cewa ya tashi daga wannan marhala din ta secondary ya tafi zuwa ga marhalar da tafi wannan tafi-tafi har ya je mustawar da za a kira shi profesa misali to amma baya nufin cewa yanzu in ya iso ga wannan marhala ta profesa sai ya ce kuma to kenan an gama nan ma zai zama cewa yana ta ƙoƙari ne ya ga ya ƙara daga wannan matsayi na profesa ɗin ya isa zuwa ga wata marhala da ta wuce wannan na'am ta yiwu a tsari na marhaloli da ɗan adam ya samar a ta ɓangaren wannan irin salo na koyarwa ko na samun ilimi kila wannan ce marhalar da kawai ake iya ambatawa amma zahiri a iya wannan ne a iya wannan salo na ilimin jami'o'i shine kawai ake da wannan amma in bacin haka lallai akwai marhaloli na gaban profesa masu yawan gaske domin profesa ba yana nufin ya kammala dukkanin wani bangare da yake wasu suke yi ba bacin nasa ba misali in mutum yana koyon bangaren education ne ilimin tarbiyya to zai zama cewa anan idan ya zama profesa to kuma ba yana nufin yanzu ya zama profesa har wala yau a bangaren ilimin a tattalin arziki ba ne don haka zai zama cewa yanzu shi a ɓangaren ilimin tarbiyya ne yake da wannan mustawa ta profesa amma ya sani shi a karan kansa kuma kowa ya sani cewa a wani bangaren shi bai san wannan ba sai dai ya zama yana da wasu ma'alumat yana da wani wato ilimi a wannan ɓangare ɗin amma ijimalan amma ba zai yiwu a ce kawai don ya yi ilimin ya samu profesa a bangaren ilimin tarbiyya to kuma yanzu shi shikenan wannan yana nufin ya zama profesa a bangaren ilimin tattalin arziki ko a bangaren ilimin siyasa ko bangaren ilimin yanayi da sauran bangarori ba. masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda muke sauraron wani alarama daga kasar najeriya mai dalibta a iran wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sassan kwarewa a rayuwa ballantana ma kuma uwa uba bangaren ilimin addinin musulunci wanda zai zama cewa don mutum ya yi waɗancan kila kuma a ɓangaren addinin musulunci in bai je ya san shi ba zai zama shi jahili ne a cikin wannan ɓangare din wannan ina faɗin wannan ne don na ba da misalai akan cewa ita tarbiyya tana nufin ɗagawa daga inda mutum yake wato ci gaba daga inda mutum yake kuma a kowace marhala idan ko wannan ne kenan babu wani wanda baya bukatan tarbiyya domin a sanda mutum yana a matsayin yana ciki dole yana bukatan tarbiyya hakanan in ya fito waje a dukkanin waɗannan marhaloli yana bukatan tarbiyya wannan ne sa, Allah subhanahu wa ta'ala ya zama na cewa yana aiko manzanni domin dukkanin iya ƙoƙarin da mutum zai yi shi a karan kansa a wannan duniya ɗin na ya ga ya isa ga wasu matakai na iyawa ya iya wancan ya iya wancan ya iya wancan sai ya kasa isa ga wasu matakan in ba an aiko masa annabin da zai isar da shi zuwa ga wannan matakai ɗin ba shi a karan kansa hankalinsa ba zai iya ba shi dama ya isa zuwa ga waɗannan matakai ba wannan ne sa muka ce a can baya baya nufin wato marhalolin nan suna da iyakaci domin idan ya samu muka da kuma tarbiyoyi to kuma yana bukatan wato ya zama cewa akwai wasu ilimomi da Allah subhanahu wata'ala ne da kansa yake koyarwa da ɗan adam domin ya isar da shi zuwa ga inda ba zai iya isa ba. To ba tare da na cika mu da bayani ba a matsayin shimfiɗa idan za mu shiga cewa wannan kalmar ta tarbiyya dama da hausa suke amfani da ita mun sani cewa kalma ce ta larabci ita kuma wannan kalma ta larabci kalma ce da malamai masana yare suka ce to lallai tana nuna ɗayan uku ne ko dai asalinta ta fito ne daga abin da ake kira raba ya rubu kamar a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratun Rum aya ta talatin da tara inda Allah yake cewa wa ma taitun min liyar liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baƙara aya ta 276 inda Allah yake cewa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat da haka a nan gurin malamai suna ganin cewa asalin kalmar nan daga nan ne ta samu asali liyar buwa ko kuma falayar bu ko kuma wayurbis sadaqat to a wannan sun ce tana nufin a wato ƙari ne da bunƙasa ƙari da bunƙasa a ziyada mu wato a wannan ayoyi guda biyu duka abin da take nunawa shine wato ƙaruwar abu liyarbu fi amwalin nas ko kuma wa yurbis sadaqat da haka wannan ma'anoni da suke cikin wannan ayoyi guda biyu suna nuna cewa wato ƙari ne da bunƙasa da yawaitar abin da ake magana a kansa. masararru kashi da ma ya dan fara bude mana kundin bayani ne kan ba'anar tarbiyya ya je lokacin ba zai bari ba da ƙarshe dai muna yi wa alarama abdullarzak umar ɗalibi a tsangayar kur'ani da hadisi daga jami'ar al-mustapha ta ƙasa da ƙasa da ke birnin ƙom mai tsarki a ƙasar iran godiya ta musamman da lokacin da ya ba mu duk ɗimbin ayyukan nazarin da ke gabansa a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin kasar iran ni alkunyar da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin tafsirin alkur'ani mai tsarki Ibrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai jin كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية عجل حقيقة إذا ما ba za mu To mai kuskure to ubangiji ta'ala wannan nasiya din da ya bayyana ta Abu Jahal sai yake nuna mana cewa nasiyatun batun khati'a wato wata nasiya ce wannan gurin wannan mafarfakar gashin nasa wannan kusa da goshinsa na saman goshinsa nan wani abu ne ba ce mai makaryaciya ce khati'a mai cike da kurakurai malamai suka ce ai ba ainihin wannan gurin ne ba shi sahibul nasiyan ne ma'abucin nasiyan shi abuja halin ne Allah ta'ala yake nuna cewa makaryaci wanda yake mai cike da kurakurai shi ne Allah ta'ala yake cewa nasiyatun kazibatul khati'a wannan nasiya din da za mu ja ta a ƙasa mu dudduga ta to makaryaciyar nasiya sannan ko mai shige da kurakurai wato shi abu jahal makaryaci ne ubangiji mata ta'ala ya masa da shaida cewa lallai makaryaci ne sannan ga shi shi mai cike da kurakurai ne shi sa wannan lanas fa'an din nan ma'anarsa ne kamar al'ajarru bi shidda aja abu da ƙarfi ne lanas fa'al jan abu da ƙarfi saboda haka kenan kaga nasiya din nan za a ja wannan nasiya tuhu din nan da shiddatin akwai kuma wasu tafsirai daban-daban da malamai suka kawo dangane da abin da ake nufi da wannan amma dai wannan shine mafi fitowa kamar yadda mafi yawa daga malaman tafsiri suka fassara ko kuma suka ce a'a za mu bakanta wannan ta kunu musu muswaddatan za ta zama baka kirin wala aihal alama ce na kaskantar da mutum wanda Allah subhanahu ta'ala yake nunawa to wannan abu shin da Allah ya yi wa Abu Jahal alkawarin za a yi zai faru gare shi da tambayar da malamai suka shine shin zai faru ne a ranar kiyama ko kuma a duniya zai faru ga abu ya faru ga Abu jihar ne ko kuma Allah ta'ala zai sa a ja wannan nasiya dinnan ta abu jahalin ne zuwa jahannama ranar kiyama ko kuma zai faru ne a duniya sannan kuma ranar kiyama duk zai faru wato duniya da lahira duk Allah subhanahu ta'ala zai yi masa wannan abubuwa to su malamai da dama abin da suka tafi a kai shine cewa lallai zai faru gare shi a duniya sannan kuma zai faru gare shi a ranar kiyama din kuma dalilin da yasa da yawa suka tafi akan wannan saboda wata riwaya da aka samu cewa lokacin da suratun rahman allama alquran ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da sahabbansa wane ne daga cikinku zai tafi ya karanta wannan sura suratul rahman dinnan ya karanta ta ga shugabannin ƙurashawa eh, riwayan ta ce fata saƙalu duk sahabban da manzo ya gaya musu waye a cikin su zai fita ya je ya karanta wannan ainihin sura suratul rahman ga shugabannin ƙwarishawa fata sakalu makafata aziyatihim sai suka zauna ba wanda ya ce gani zan je saboda tsoron kada su ƙurayshawa din su cutar da su faƙaba ibn mas'ud sai ibn mas'ud ne ya tashi waƙala yake cewa ana ya rasulallah yake cewa ni zan je ya manzon Allah fa ajlasahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo ya ce a'a kai ka zauna sun makala man ya karawa alaihim ya sake cewa rasulullah wane ne zai je ya karanta wannan sura ga shugabannin ƙurashawa falam ya illa ibn mas'udin babu wanda ya tashi a karo na biyu ma sai dai ibn mas'ud sun masalisan kazalik sannan karo na uku ma dai aka sake mamita ba wanda ya tashi sai ibn mas'ud to daga nan ne sai rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi wa ibn abdullah bin mas'ud izini ya ce to ka tafi ka karanta musu wannan sura suratul rahman to shi ibn mas'ud manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karo na farko da na biyun nan da yake tashi yana cewa shi zai je sauran sahabbai ba wanda ya daga hannunsa ya ce za shi sai shi abdullahi bin mas'ud da farko da farkon nan da na biyun nan dube ba wa abdullahi bin mas'ud daman ya je ya karanta musu ba saboda kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar ne yana da kamar raunin jiki wato shi ba mai kiba ba ne mutum ne wanda yake kamar a ce siriri mutum ne ba shi da wato jiki mai ah, mai kiba haka kuma gashi mm, wato yana da rauni-rauni haka na jiki to la'alla rasulullah baya so in sun tashi su waɗannan shugabannin shawa in ya je ya karanta musu wannan sura suratul rahman baya so su zo su cutar da ibn Mas'u ta yadda zai samu matsala da dama shi yasa manzo yake cewa da shi a'a ya zauna abin da kuma yake din ya so ne a ci daga cikin waɗannan sahabbai wani wanda yake ba ibn mas'ud ba wanda ya dan fishi karfi da kumari na jiki ya ɗaga hannu ya ce ni zan je to kuma sai ba a samu ba wanda kaga wannan ya nuna mana ashe al'amari na Allah subhanahu ta'ala babu tilas gashi rasulullah baya tilastawa sahabban sahabbansa bai ce kaiwa ne tashi je ka kai abu kaza ba irin wani al'amari ne wanda yake kamar irin mutanenmu na wannan lokaci ko a cikin runduna ta yaƙi ko sojoji ko polis ko kuma hatta tsakanin malamai ma za ga cewa da mabiyansu tare da su suna zaune wani zai ce kai ina ne ya yi to je kai kaza tashi kai kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba wa sahabbansa zabi ne menene dalilin saboda aljanna ce neman yadda Allah ne saboda haka wannan ya kamata mu ɗau izina duk wani wanda yake da almajirai wanda yake tafe da al'amura tare da almajiransa to ya dinga irin wannan abin da rasulullah yake yi ishe waye zai yi abu kaza ka ɗauki mutum ka bar mutum a cikin waɗannan jama'a naka mutum ya ɗaga hannun sai ce ni zan yi idan ma kana kallon kamar yana da ɗan rauni ba zai iya abubuwan yadda kake so ba ko kada wani abu ya same shi Kaɗan yi jinkiri kakka ce ya je ɗin kaɗan sake yin tambaya kamar inda annabin nan ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahibul fadila sahibul hikima arrafi'a yadda ya kamata kenan shugabanni su dinga yi musamman shugabannin addini to daga ƙarshe dai ibn mas'ud ya tashi ya tafi ya je kusa da ka'aba sai ku ya ga ƙurayshawan nan sun taru suna kusa da ka'aba ina zuwa ko sai ya buɗe kira'an wannan sura suratul rahman ar-rahmanu allama al-qur'an saboda haka yana yin wannan sai abu jahal ya kallo shi ya taso ya zo ya mare shi yadda ke shi aka ce dukan da ya masa sai da ya faɗar da ibn mas'ud ƙasa ya kasance hatta sai da kunnan ibn mas'ud ya tsage ya faɗi ƙasa sai jini na zuwa masa saboda haka jini ya cika masa fuska ya dawo ya taho wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya taho ya gan shi rasulullah ya fushi bai ji daɗin yadda ya ga ibn mas'ud ba sai yake cewa to shi kenan ba komai zauna a nan ana cikin wannan sai ga mala'ikar jibril ya sauko yana dariya yana mai kawo bishara faƙala sai yake cewa rasulullah yake cewa da mala'ika jibrilu ya jibril tadhak wa ibn mas'ud yabki yace da shi ya kai mala'ika jibrilu yaya kuma daga kana dariya bayan kuma ga ibn mas'ud shi kuma yana kuka faƙala ta ta'lam sai jibril yake cewa da shi da sannu zaka san dalili wato wannan abun wani abu ne wanda yake nuna cewa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu da ya faru ga ibn mas'ud bai ji daɗi ba yana cikin wani hali na damuwa to lokacin da ya ga mala'ika jibril ya to yana dariya to shi mamakinsa to me ya faru haka ga ibn mas'ud yana cikin wahala yana zubar da jini shi kuma ga mala'ika jibrilu ya zo yana dariya haka to shi ne yake cewa da shi karka damu da sannu zaka san wani abu to ba a gano hakikanin abin da ya faru ba sai lokacin da ainihin musulmai suka samu nasara a yakin badar a wannan lokacin sai ibn mas'ud ya nemi shi ma da Allah manzo ya bashi dama ya shiga cikin masu jihadin nan na ainihin yakin badar ta a wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzon Allah dama ya kyale ibn mas'ud ya shiga cikin yakin badar so walaka ya shiga ciki yana tafiya har ya kasance ya ga ga wani kamar Abuja wato bayan an jajjefar da waɗanda aka kashe ɗan imamu ali kusan rabin waɗannan waɗanda suke yakin badar aka yakin badar kafiran yakin badar rabin su duk imamu ali ya kashe su da ainihin takobinsa zulfiqar to shi ibn mas'ud yana lallekawa ne ya duba nan ya duba nan la'alla yana so ya ga shi abu ɗin ne can ku sai ya gano abu jahal gashi a kwance yana ƙirƙire numfashinsa sama-sama mutuwa ta kusancin masa sawalaka ibn mas'ud sai ya zo ya tsalle ya hau kan kirjin abu jahal lokacin da abu jahal ya kalle shi sai yake cewa da shi ya kai ɗan ƙaramin mai ainihin kiwon dabbobi wato yana kiransa ne domin wulakanci don babu mai taurin zuciya irin irin abu jahal din nan abu taurin zuciya da taurin kansa yana da yawa yana cikin halin mutuwa ne ba. ibn masud ya hau kirjinsa amma yake kiransa da wai ya kai dan karamin mai ainihin kiwon dabbobi shine ka zo ka hau kirjina to lallai ka hau wani guri mai wahalan gaske sai ibn masud yake cewa da shi al ya ya'lu wa la alai yake cewa musulunci ne yake ɗaukaka shine a sama ba wani abu kwa da yake zama a kan saman musulunci to sai abu jihar yake cewa ka gaya wa sahibinka wato ya gaya manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum wanda na fi kyama na fi kiyayya gare shi a duniya kamar fiye da shi a cikin rayuwata sannan ko babu wani wanda na fi ƙyama na fi kiyayya da shi a lokacin ma da zan mutu yan ya tabbatar zai mutu a lokacin wato ya nuna cewa a rayuwarsa yana kiyayya da gaba da rasulullah yanzu ma gashi zai bar duniya a cikin mutuwarsa ma yana gaba da kiyayya ga da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan gaba kenan abu jahal fa kenan lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu masud ya je ya gaya masa abun da abu jahal ya faɗa sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa fir'auni ashaddu min fir'auni Musa yake cewa ni fir'auna na shine yafi tsauri yafi tsanani fiye da fir'aunan Musa wato fir'aunan sa shine Abu Jahal domin abu ne a fili sai yake cewa fa innahu qala amantu wa huwa qad zada utuwan yake cewa domin shi fir'aunan Musa daga ƙarshen mutuwansa da ya zo mutuwa ya ce at least ya ce amantu na yi imani amma shi fir'aunan manzo sallallahu alaihi wa sallam fir'aunan sa wato shine Abu Jahal shi manzo sai yake cewa za da otuwan lokacin gashi zai mutu amma sai ya ƙara girman kai ma maimakon ya koma zuwa ga Allah to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya ce Rasha ba ta yi wa wata ƙasa ta duniya barazana da makaman nukiliya yana mai cewa Ukraine da Poland ne ke furta irin waɗannan kalamai. Sergei Lavrov ya faɗa a cikin wata sanarwa wadda wa tashar al'arbiya cewa sun tambaye ni ko yakin nukiliya yana yiwuwa to haɗarin makaman nukiliya ya karu matuƙa duk cewa rasha ta yi imanin cewa yin amfani da makaman nukiliya ba zai taɓa zama maslaha ga duniya ba da bai cewa yin amfani da irin waɗannan makamai babu abin da zai haifar sai illa ga bil'adama hukun bayyana cewa a lokacin da aka yi amfani da makaman nukiliya to tabbas hakan zai cutar da 'yan adam ya bayyana cewa ɗaukar irin wannan mataki zai jawo mutuwar kasko ne sarki lavrov ya ci gaba da cewa abin da yake faruwa a kasar ukraine siyasar nato da kuma ƙasashen yammacin turai ne ya jawo hakan inda bai na cewa tun kafin wani lokaci rasha ta girgadi ukraine kan kada ta zama 'yar amshin shata wadda za ta aiwatar da siyasar ƙasashen yammacin turai da kuma nato domin cutar da ƙasar rasha ya kuma bayyana cewa samun mafita dangane da wannan rikici da yake faruwa a ƙasar ukraine abu ne mai yiwuwa matukar dai kasar ta ukraine za ta ɗauki mataki tsaka-tsaki wanda ba zai zama na 'yan amshin shata da kuma mika waya ga ƙasashen turai ko kuma nato domin cutar da ƙasar rasha ba ƙungiyar fata a falastin ta fitar da wata sanarwa wadda a ciki ta jinjina wa jagoran juyin juhal musulunci na ƙasar iran ayatollah said ali khamenei dangane da jawabin da ya gabatar jiya ranar kudus ta duniya inda ƙungiyar ta fata ta bayyana jawabin nasa da cewa jawabi ne mai gamsarwa a cikin bayanin da kungiyar ta fata ta fitar ta bayyana cewa jagoran junju hal musulunci na kasar iran ya ɗora kalmomi bisa hikima ya kuma yi amfani da su a dukkanin wuraren da suka dace kamar da kuma bai yi kasa a gwiwa ba wajen fitowa fili ya bayyana matsayin gwamnatin ƙasar iran da kuma al'ummarta wajen mara baya ga al'ummar palestine to da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubo mu mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran